Masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin da muke kamuku labarai da farko ga muhimman kanun su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa gwamnatin tarayyan haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Plateau da NatCodef ta kaddamar da shukan bishiyoyin kwakwa miliyan 100 a jihar Plateau. Jagororin adawa sun wato sun ci gaba da yabawa matakan gwamnatin Tinubu kan yaƙi da rashawa. Har ila yau bom ya kashe mutane takwas wasu kuma sun jikkata a jihar borno a bangaren labarin ƙetare kuwa ƙasashe biyar sun goyi bayan ƙarar afirka ta kudu kan kisan kiyashin isra'ila a gaza a fagen labarin wasanni kuwa kyaftin ɗin super eagles ahmed musa ya buƙaci goyon bayan 'yan najeriya a gasar afcon To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki daki sunana Ummu Kulsum Abubakar Ibrahim. Gwamnatin tarayya haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Plateau da gidauniyar haɓaka noman kwakwa ta ƙasa NATCODEF ta ƙaddamar da shukan bishiyoyin kwakwa miliyan 100 a kaf faɗin Najeriya inda ta fara da ƙaddamar da shukar guda miliyan uku a jihar Plateau. domin bunƙasa tattalin arziki samar da ayyuka da sauransu ne ke kaddamar da shirin a the bridge hotel da ke abu ke garin jos gwamnan jihar wanda ya samu wakilcin kwamishinan noman jihar honorable bugama samson ishaku ya buƙaci al'ummar jihar a kansa shiga harkar shukan kwakwa domin cin moriyarta ana shi bangaren shugaban tsare-tsaren gidauniyar natcodef na ƙasa mr ejani hayati osai wanda ya bayyana cewa gwaje-gwajen kasar da suka yi ya tabbatar da lokacin nau'o'in irin kwakwan sha biyar za su tsiro da kyau a kowace karamar hukumar jihar plateau ya ce suna hasashen bunƙasa tattalin arzikin kasar da dala biliyan hamsin nan da shekara uku idan bishiyoyin kwakwan suka fara samar da 'ya'ya da yake bayyana alfanun shukan bishiyar kwakwa daraktan shirin hukumar haɓaka noman jihar plateau PADP a takaice Ishaku Samaila. Ya buƙaci lokacin al'umma su shiga noman kwakwa inda ya buƙaci masu buƙatar irin kwakwan akan su je ofishin PADP da ke dogon dutse a nan cikin garin Jos domin ƙarin bayani. Idan ka shiga wannan harkan ko kuma kwakwa nan da shekara uku za ka fara samun amfaninta don sama da shekaru hamsin za ka ci gaba da jin daɗin amfanin wannan harkar da ka shiga domin kai karan kanka za ka ji daɗi a jikinka kuma da inda za ka samu wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron christiana bitrus da matthew haruna sun nuna farin cikinsu da zuwa shirin noman kwakwan jihar plateau inda suka jaddada ra'ayinsu na shukan bishiyar kwakwa tare da kiran sauran jama'a akan su shiga shukan bishiyar kwakwan idan har za a ci gaba suka faɗa saboda wannan jin daɗin kuma na riga na cika fom ma zan yi da zan yi gonan don sun ce in kana da fili su za su kawo za su kawo iri da wayansu implement sai ku zama sai zama kamar kuna partnership da su do well on the platform wakiliyarmu hadiza ahmad wacce ta ce masu bayani a taron sun tabbatar da cewa za a iya shuka kwakwar a gida makaranta da gona ta rawaito cewa taron ya samu halartar lokacin masu ruwa da tsakin harkar nomar jihar plateau kama daga ma'aikatu rassa hukumomi kungiyoyi da ɗaruruwan jama'a al'ummar unguwar filin sukuwa da ke nan birnin jos din jihar plateau sun jaddada niyyar su ta yin tsayuwa irin ta mai daka wajen kare aikin ginin ajiyoyi a wato ajujuwan makarantar firamarin da dan majalisa mai wakiltar arewacin jos ta arewa honorable dr adamu aliyu yake gudanarwa domin samar wa 'ya'yan masu wato karamin karfi na unguwar da makota ingantaccen ilimi sun kuma ƙara jaddada kira ga wanda ake zargi da ƙoƙarin kawo saiko a aikin da su ji tsoron Allah su bari a yi abin da zai taimaki al'umma maimakon kafar ungulin da suke yi ta hana gudanar da aikin domin biyan buƙatar kashin kansu. wakilinmu suleiman hassan ya halarci taron manema labarai da al'ummar unguwar ta filin sukuwa suka gudanar a jiya laraba ga kuma rahoton da ya zo mana da shi Al'ummar wannan unguwa ta Filin Sukuwa dai sun jima suna takun saƙa da wasu mutane da ake zargi da hana gudanar da duk wani aiki da aka yi yi domin samar wa unguwar ababen more rayuwa. Ga abin da wasu daga cikin mazauna unguwar ke cewa game da wannan aiki. Damuwarmu shi ne akwai wasu ɓata gari wanda suna da ra'ayin kansu na su azurta kansu dare ɗaya. Suna so su yi amfani da wata dama domin duk wani filin an ɗan bari a gefen Jos North sai ka ga wani ya taso ya ce wai nashi. to idan naka ne ana yi wa community aiki ya kamata ka cire selfish interest ɗinka ka kawo eh, public interest ya superseding personal interest so ya kamata a ce kai man ka gudunmawanka ne domin 'ya'yanka da jikokinka za su benefitin in yau aka ce an samu wannan wuri wuri ne wannan mutane da yawa za su amfani da wannan wuri makaranta da asibiti da kasuwa ba a hana wani a ce ga yarenka ga ƙabilanka, ga addininka da za ka zo ka abu so kudin ne wanda ko fatan al'ummar ta filin su kuwa dai shine masu ruwa da tsaki za su shiga cikin wannan lamari a kuma yi wa mafirin rinjayen 'yan unguwar adalci domin tabbatar da kammaluwar wannan aiki na samar da makaranta ga 'ya'yan masu ƙaramin ƙarfi domin samar wa al'umma ingantaccen ilimi. Suleiman Hassan Unity TV Jos. To an gaishe da Suleiman Hassan da wannan rahoton. Hukumomin kula da lafiya a matakin farko na ƙaramar hukumar jiha da tarayya sun yaba wa kwamitin tabbatar da ci gaban unguwar Ibrahim Katsina da ce nan karamar hukumar Jos ta Arewa bisa yadda yake ƙoƙarin bibiyar ayyukan hukumomin da abin ya shafa domin samun inganta kiwon lafiyar al'umma yadda ya kamata. masu ruwa da tsaki sun yi wannan yaban ne a yayin taron wayar da kan jama'a da kungiyar tabbatar da ci gaban al'umma unguwar na ibrahim kasina da ke nan birnin jos din jihar plateau ta shirya a ranar talata domin tattaunawa kan yadda za a ƙara inganta ayyukan asibitin sha tafi na unguwar da ke dogon agogo. wannan taron wanda aka misalta a matsayin irin na farko yana zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke ƙara neman su inganta da sauƙin ayyukan kiwon lafiya musamman a matakin farko mahalarta sun ce tilas ne samun haɗin kai da aiki tare tsakanin mahukunta da al'umma domin kowane ɓangare akwai irin rawar da zai taka. mrs jarisha daniel kwai da mrs mata milat manyan jami'ai ne daga hukumomin kula da kiwon lafiya a matakin farko na jihar plateau da kuma karamar hukumar jos ta arewa zai yunkuro wayansu ward ward da suna nan a wannan jiha su masu kira jama'a a wayar musu da kai amfanin asibiti lafiya oraji domin abu mai kyau ne wani lokaci aka a samu a tara jama'a a waye ma jama'a da kai a kuma nuna ma jama'a da cewa zuwan facility ko kuma primary health care kamar haka yana da muhimmanci an kuma duk wanda yake da damuwa ya zo ya faɗa kada ya ji tsoro Malam Sani Suleiman Mai Goro shi ke jagorantar kwamitin da tabbatar da ci gaban unguwar ta Ibrahim Katsina ya bayyana dalilin shirya taron. Mun yi tunanin cewa kiwon lafiya wani abu ne wanda ba kaɗai a je a sha magani idan ba a ji daɗin jiki ba. Kiwon lafiya ya shafi kiyaye hanyoyin da ake samun cututtuka, kula da muhalli, kula da yanayin rayuwa da kuma samar da ingantaccen alaƙa tsakanin al'umma da su hukumomin gwamnati da suke ayyukan ba da lafiya haka muka shirya wannan taro irin shi na farko wanda ya taro dukkan masu ruwa da tsaki ya ƙara da bayyana abin da ake son cimma bayan taron To fatanmu shine bayan wannan taro na farko wanda su jami'an hukumomin gwamnati tun daga karamar hukuma zuwa jiha zuwa tarayya suka samu halarta kuma suka ji daɗin shi kwarai da gaske da kuma shugabannin al'umma shiyar anguwar Ibrahim Katsina gaba ɗaya da taɓai malamai iyaye mata duka samari suka zo. Abu na farko da muke sa ran cimma shine ingantuwar alaƙa tsakanin al'ummar da wannan asibiti. Asibiti Taron dai ya samu halartar dattijai iyaye mata matasa da sauran masu ruwa da tsaki na unguwar ta Ibrahim Katsina da kewaye kamar yadda wakilin Musulman Hassan ya rawaito mana. Jagororin adawa a Najeriya na ci gaba da mayar da martani kan matakin shugaban ƙasa na dakatar da ministan ma'aikatar jin kai da ake zargi da rashawa. tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau na cikin waɗanda suka yaba wa shugaba bola tinubu duk da cewa wasu 'yan hamayya na ganin matakin dakatar da ministan ya makara inda suke ganin ya kamata tun kafin naɗa ta mukami a tantance halinta sai dai malam shekarau ya ce sun jinjina wa shugaba tinubu tare da yi wa gwamnatinsa fatan alheri saboda a cewarsa ya kamata a yabawa duk wanda ya yi abin a zo a gani. ya kara da cewa daman su 'yan adawa ne amma bisa tarbiyyar addini ko ma waye yake shugabanci inda ya yi daidai to a fito a yaba masa kuma abin da suka yi kenan an dakatar da ministar ma'aikatar ayyukan jin ta najeriya beta edo bayan wata wato baya wata takaddama kan zarginta da ba da umarnin biyan sama da naira miliyan 585 cikin asusun ajiyar wata mata lamarin da ya saba da ka'idar aiki akalla mutane takwas ne ake fargaban sun mutu sakamakon fashewar wasu bama-bamai a kan hanyar ingila zuwa dikwa a karamar hukumar ingila a jihar borno rahotanni sun nuna cewar mutane da dama sun samu raunuka a sakamakon tashin bam din a ƙauyen kinaba a ranar talata wata majiyar tsaro ta ce akalla mutane takwas ne ake fargaban sun mutu ciki har da yara biyu sannan wasu da dama sun samu mummunan raunuka sakamakon fashewar nakiyoyin majiyar ta ce fashewar bom ɗin yayi kaca-kaca da wasu motoci biyu yadda ba za a iya gyara su ba wata babbar majiya ta jami'an farin kaya na jtf ta ce motoci biyu kiran isuzu da wata babbar mota ce suka taka bam ɗin kuma ana fargaban kusan wato dukkan fasinjojin ciki sun rasu. 'yan bindiga sun kashe mai unguwa da ɗansa da wasu mutane takwas a ƙauyen kukar baban gida da ke ƙaramar hukumar jibiya a jihar katsina a daren laraba ne 'yan bindigar suka yi wa mutane kisan gilla ciki har da wani mai gadin da suka yi wa wato suka yi mishi yankan rago wani dan yankin da ya wato ya nema a ɓoye sunansa ya ce 'yan bindigan sun kai hari ne da misalin karfe goma na dare inda suka kashe mai unguwa magaji haruna da ɗansa idris tare da wasu mutane uku a gidansa ya ce sun kuma shiga wani kamfani mai suna tinatek inda suka yi wa wani mai gadi yankan rago kana suka harbe ɗaya har lahira sannan suka cinnawa manyan motoci biyu da wata karama wuta. mazauna yankunan dai na zargin gangan jagororin 'yan ta'addan ɗan ƙarami da gwata ne ke aiwatar da hare-haren da ake fama da su a ƙaramar hukumar jibiya da kewaye kamar yadda aminiya ta rawaito. To kuma a bangaren labarin ketare a yau Alhamis ne kotun duniya za ta fara sauraron karar da Afirka ta kudu ta shigar gabanta kan zargin Isra'ila da aikata kisan kare dangi a Gaza. A daidai lokacin da kasar ta kudancin Afirka ke samun goyon bayan akalla kasashe biyar akan wannan kara. Zuwa yanzu dai kasashe biyar ciki har da Jordan da Turkiya da Malaysia. Baya ga kungiyar kasashen musulmi ta oic sun goyi bayan wannan kara wanda ta ne amurka ta kalubalance ta a bangaren isra'ila kuwa har yanzu amurka kadai ce ke nuna goyon bayan nata kai tsaye ga kisan kiyashin da kasar ke aikatawa larabawan yankin gaza a ƙarshen watan disamban bara ne afirka ta kudu ta maka isra'ila gaban kotun duniya bisa zarginta da kisan kiyashi a gaza matakin da ƙasashe da dama suka yi maraba da shi duk da cewa dai ƙasar ta wato ta gaza samun goyon baya na kai tsaye zaman shari'ar na yau alhamis zai zo a wani yanayi da kasashe suka mayar da hankali wajen ganin an tsagaita wuta a har-haren isra'ila wanda zuwa yanzu ya rushe fiye da kashi 80 cikin 100 na yankin gaza. a bangare guda isra'ila ta bukaci afirka ta kudu ta nazarci karar tare da musanta aikata kisan kare dangi a gaza To a fagen labarin wasanni kuwa kyaftin ɗin Super Eagles Ahmad Musa ya buƙaci 'yan Najeriya da su ba su goyon baya a lokacin da za su fara gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2023 wato AFCON a ƙarshen wannan makon a ƙasar Ivory Coast. A cewar Musa goyon bayan shine kawai abin da mazan Joseph ke bukata daga 'yan Najeriya don samun nasara a AFCON. wasan farko na super eagles za ta fafata ne da equatorial guinea a ranar lahadi da yake magana da nff tv tsohon dan wasan na leicester city ya kara da cewa ya yi imani da kungiyar sannan suna neman goyon bayan 'yan najeriya domin samun nasara To da wannan rahotanni na wasanni kuma muka zo karshen labarin namu na yau amma kafin mu sallama da ku kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyan ƙayatattun shirye-shiryenmu a kafafen sada mu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram dukkansu at Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Haruna Umar da ya ce mana labaran sai abokan aiki da suka sada da ku ni in mukulsin abokar Ibrahim da na karanto nake cewa a huta lafiya. Bissal.